tun bayan wata sanarwa da shahararrun mawakan Kannywood da ma jaruman shirya fina-finan Hausa ta Kannywood suka fitar na cewar za su tsallaka izuwa jamhuriyar Nijar domin gudanar da wasan sallah a ƙasar al'umma da dama ke ta bayyana ra'ayinsu musamman ma al'ummar jamhuriyar Nijar ɗin yayin da wasu ke maraba da zuwan jaruman a gefe guda kuma wasu ke yin Allah wadai da zuwan nasu ciki kuwa har da fitaccen shahararren marubucin nan mai yin sharhi a shafukan sada zumunta musamman ma abin da ya danganci jamhuriyar Nijar ɗin wato dandalin Abu Zaid ɗan Nijar inda yake cewa ni dai ba na buƙatar zuwan waɗannan 'yan nanaye a Nijar wato da sallah ta zo za ka yi ta ganin mawaƙa daban-daban suna sanarwa da tawagar su wai za su je Nijar wasa ko wace irin wasa za ta kai su oho wasu za ka ga har ƙasashen da ba musulmi ba suke zuwa don kawai su zo su yi fitsara da shirme kan banza abin haushi wasu daga cikinmu kuma su tara musu maƙudan kuɗaɗe su koma to ni dai ban ga amfanin zuwan irin waɗannan mawakan a Nijar ba saboda babu abin da za su je da shi sai shirme da iskanci da kuma ɓata tarbiyyar matasa da rawar batsa cikin mutane da kuma asarar kuɗin da matasa za su tara musu su kashe abinsu kai da ka je kallon wasar baka ƙari da komi ba ka yi asarar kuɗinka sannan kuma ga tarin zunubi da za a baka ko da yake ba a toya manja da manja masu zuwa kallon waɗannan mawaƙan suna ba da kuɗinsu su ne ba su san aikinsu ba haka zalika za ka ga samari da 'yan mata har da ma matan aure suna neman kuɗi ta kowace hanya don kawai su je kallon mawaƙi wanda ba komi a cikin waƙarsa sai shirme da rashin ma'ana mutanenmu ku ji tsoron allah ku daina gayyato su amma abin mamaki in masu wa'azi suka zo kyauta babiyan ko kwandala ba za ka gansu ba wasu suka sukar hakan suke amma sun iya sayan haram da kuɗinsu kuma su je su ji daɗi Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci amin rubutawa abu zaid shekara ɗaya da ta wuce a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya ya haɗa kawunan mu ya zama